Jinjina kai kawo yayi suka shiga ciki, amma sai kawo ya lafe a inda Bello mai gadi ya samu mafaka. Kallon shi ya ce mu je kawo. Juya masa kai yayi girgiza alamar a'a. Wani irin marmashi Khalid yayi. Wai shi fa yanzu nan ba zai shiga cikin ɗaki ba, alhalin 'yarsa mai aure na a cikin ɗakin ga kuma mijinta. Su kam su kawo ai suna daukar wa kansu abin da yafi fi su su a dole wai aure suka masa da yarinyar nan haba dai ciki ya shige tare da ajiye hankalin shi ya fara shiri a tsanake shirin da shi kadai ya san inda zai dosa da wannan shiri zai je ne a yi duk wacce za a yi zai je nuna musu iyakarsu zai je kuma wallahi ba zai dawo ba har sai sun kwance bakin kullun da suka yi akan mahaifiyar shi idan ta kama ma komai ya koma kan uban nasu bai damu ba amma wahalar da mahaifiyar shi ke sha ta isa haka a kuma yadda yake ji din nan yadda ran shi ke cakushe a hakan nan to fa zai ɗauki duk wanda ya shiga gaban shi ne zai kwantar da duk wanda ya yi yunkurin dakatar da shi zai nuna musu shi ba fulatani ne na gaba da baya sannan jinin gwarzo cike da takaici ta miƙe shi a baya da ya sa shi zabara ya bude idanu yana kallonta wani dogon tsaki ya ja yana tashi zaune yana faɗan gaskiya ana takura min a gidan nan shi yasa fa idan na sa kai ba na dawowa da wuri a rikici sarar ta ce fi ruwa gudu ridwan yanzu banda neman saka ni a bakin neman saka a bakin al'umma da rana gatse gatse ana zaman makokin kanwar ka zaka shigo kai kwance dubi fa abin da ke kan katifar juyawa ya gefen shi yana kallon katifar ya tsina baki ya ce to me kayana ne fa juyawa ya sa yana kallon katifar ya tsina baki ya ce to me kayana ne fa girgiza kai ta yi kamar za ta yi kuka ta ce ba kayan ba duba fariduwan hada kwandom akan gadonka uban me kake da shi kawar da kai yace mama ke aka yi kika gane ke ya aka yi kika gane ta daga gani masu shekaru irin naki fa ba su san shi ba idan ba wayayyu bane a zafafe ta kashe fuskar shi da mari tana faɗin don ubanka so kake ka ce ni yar iskar ce irin ka dan banza da bai san ciwo irin taso matan da yayi da hankalin da kallon da ya mata na nuni da fa zai iya ramawa dole ta ja baki ta yi shiru tana tsare shi da idanu daukar tarikicen shi yayi da ke kan gadon ya zuba a aljihu sannan ya saka rigarsa ya kama hanyar fita yana balla maballan yana faɗin ba damar mutum ya zo gidan nan da sunan hoto, sai an sai an sa farashin bacin ransa hawa juyowa ta yi ta bi shi da kallo har ya fita a ɗakin kafin ta fito haɗewa suka yi da ke lambu ta fito daga ɗakin alhaji mudan da ya kira ta kallon hannunta ta yi da ke riƙe da envelope sai kawai ta saki murmushi cike da makirci ta ce amarya wannan fa kyauta ce an goye miki duk da bata duk da bata ainihin gane maganar ba duk da bata gane ainihin kan maganar ba amma sai ta jinjina kai ta ce ya bani ne ya ce na kai wa hajiyar sama sake kallon envelope ɗin ta yi ta kai hannu ta karɓa tana faɗin magani kawo sai na mika mata aikin da zan je nema bata wani damu ba ta sakar mata envelope ɗin sannan ta juya ta koma ɗakinta saratu na ganin shigewar ta Ta bi ta da harara ta kalli envelope ɗin ta ce munafurcin banza sai na san me a ciki kan hanya ta yi zuwa ɗakin alhaji mudan kan hanya ta yi na zuwa ɗakin alhaji mudan ɗin da tunanin da ita kaɗai ta san me za ta kitsa kuma ta kuma taya za ta gano me a ciki tana shiga ɗakin ta samu wuri ta zauna tana kallon shi yana rubutu a wasu takardu ɗan kallon ta yayi sai kuma yayi niyyar mai da duban shi kan envelope ɗin hannunta sai kuma yayi saurin kallon ta da mamaki ya ce ya dai wannan fa Ciki da kisa tana murmushi ta ce amaryarka amaryarka da ka bata ta ce na miƙa mata shi Shi ne na ce ko zan iya sannan ma me a ciki ba tare da wata damuwa ba ya ce ki miƙa wa hajiya umma yayin mahaifin khalid ya wakilta wani mai kama da shi ina ga makanin mahaifin khalid ɗin ne don shi da khalid kamar an tsaga kara shi ne ya bayar a matsayin sadaka jinjina envelope ɗin ta yi tana kallon shi da mamaki ta ce amma kuma shine bai shigo ciki ya mana gaisuwa ba wani jan kallo ya mata da ke nuna da baya son maganar nan Taɓa baki ta yi ta fahimci komai sannan ta miƙe tana gyara hijabinta da take jin yau duk a takure take saboda amfani da shi ta fita. Kai tsaye ɗakin ta hajiyar sama ta shiga, ta zauna kusa da Salamatu, ta bata envelope ɗin ta faɗa mata yadda suka yi da Alhaji. Ganin Salamatu ta ajiye gefe alamar ba za ta buɗe ba, ya sa ta kallon ta a sanye ta ce ya dai. Ki duba mana Salamatu, ko ba komai an san meye a ciki. Ɗauka Salamatu ta yi, da ba ta cikin yanayin farin ciki ta miƙa wa ba da ke kusanta ta ce ki duba ki ga meye a ciki ba musu ta karba ta buɗe envelope ɗin ta sa hannu ta jawo abin ciki zaro idanu sarar ta yi ganin wasu irin kuɗi da in ba in ba batan kai ta ba to tabbas na america ne ma'ana dola kasancewar kuɗin sababbi kuma mai ya sa a envelope ɗin ba su nuna suna da yawa ba hannu ta zura ta karbi kuɗin tana sake duddubawa duk neman cewa take ta ce dola dola ne fa wannan za su kai nawa a kira najib sai a bashi ya kai wajen yan canji sai kuma ta kalli kuɗin tana faɗin ikon Allah na san na san baya da ma CFA amma ko wannan ai idanun da ta ji suna ta yawo a jikin ta yasa ta dakatar ya ta dakatawa ta fara kallon hajiyar sama da ke fuskantar ta ta jingina a jikin drowa a hankali kuma ta rinka kallon salamatu da suwaiba da sauran matan da ke ɗakin da suke mata wani irin kallo na mamaki har ma da takaici irin dariyar nan ta sheƙeƙe ta yi tana saddakanta tana haɗa kan kuɗin tana faɗin Allah ya saka da alkhairi Safina kuma Allah ya jikanta da rahama ba wanda ya kula ta haka yasa ta miƙo ma Suwaiba kuɗin ta mayar a envelope inda take bin hannayen Suwaiba da kallo tamkar ta fisgo take ji a ganin ta me a ciki Safina dai ta tafi kuma ba za ta dawo ba to ba gwara akai kuɗin a canja su ba su san ga wacce suke ita kam zama da so sanin waye yayi wannan kyautar ta bajinta haka a cikin ahalin Khalid yake bata san komai game da danginsa ba face 'yan tsirarin da za ta iya cewa kamar daga riga suke ita bayan ma alhaji baban gida da aka nuna mata a matsayin yayan mahaifin shi bata sake ganin wani daga bangaren mahaifin shi ba duk da dama maganar auren maza ne suka shiga gaba babu mata kuma tsakaninsu ne da alhaji a natse ya ɗauki kafar shi da ke sanye cikin wasu tattausan silifas masu haske da kyau ya ɗora kan ɗaya hannun shi na hagu rike da kofi na glass da lemon orange a ciki yana kurba idanuwan shi sanye ta bakin glass fuskar sa a hade kallon yayin nashi da yake kallon shi cike da girmamawa da kuma dardar na abin da ya doro da shi ganin bayan tsawon shekarun da aka kwashe haka bai faru ba a ɗan rikice kamar mai tsoron kanin nashi ya ce abdullahi laf daga masa hannu ya alamar ya yi shiru tare da ajiye kofin akan karamin teburin da ke gabansa ya ce ina ita yarinyar da ya fara aure a maida musu aurensu lokacin da wannan ta rasu kuma dama ita ba iddar shi ya ɗaura mata ba kai ko dama ba sakin da za a yi komai ya mata ba kallon yayan nashi ido cikin ido bayan ya cire glass din ya ce ina buƙatar ya maida ta ɗakinta da gaggawa a ruɗe baban gida ya ce abdullahi ta ya zan iya tursasa khalid sannan ma sake dakatar da shi a karo na biyu ya ce kana ji ka yi iya kokarinka akan haka wallahi na sha sosai kafin muka yi nasara a kan shi game da auren yarinyar nan ba karamar faduwa rabuwar auren su ta jawo min ba kallon shi da yanayin bacin rai yace ina son auren Khalid da Basma ne saboda amfanin da hakan zai min game da wata sadaukarwa da zan yi a wannan shekarar kuma ka sani kwanaki uku suka rage a yi yankan nan don haka ka yi duk abin da za ka iya yi a maida auren su a kasar kwana uku yar zufar tashin hankalin da ke ziyartar shi ya goge a gaban ogan shi ta ma zai faru wannan lamari ai gaba kora ne baya ya siyaki Khalid da ko ganin shi yake Khalid da ba ko ganin shi yake ba sannan saboda fataurin kan abin da baya so ne yayi nesa da su ya koma gefe yake rayuwar shi shi da mahaifiyar shi to ta yaya yanzu sai kawai yayi tsaye ya ce dole sai ka aure Basma kuma nan da kwana ɗaya ko biyu miƙewa Abdullahi yayi ya juya da niyyar barin wurin da sauri shi ma ya miƙe a raunane ce Abdullahi ka sake tunani akan maganar nan ina gada sam baya bari mutum ya kai karshen abin da yake son faɗa yanzu ma tare numfashinsa ya juyo yana faɗin kaga a karon farko ka min kuskuren da na yafe maka ba da amincewa ta ba kai da aka aura masa yarinyar nan danejo da ka san hakan me zai janyo mana da baka fara ba na kyale ka da wannan saboda ina so ta zama mai jawo masa fitintunin da zai gwammace ya rabu da ita ta hanyar maida ta ga iyayenta amma ka kasa fahimtar hakuri na akan ka a sanye yana neman rusunawa ya ce saboda na ga yarinya ce abdul a tsawace tare da nuno shi da hannu ya ce yarinya ce amma kuma kafi kowa sanin tima ba ta yarda da kowa idan ba ita ba me kake tunanin zai faru nan da wasu shekaru ta fara musayar yawo da ita ko so kake ta fara fito da kuncin da ke zuciyarta ne ta hanyar fallasa shi da bakinta ko hawaye tsaki ya ja tare da juya mishi baya ya dafe kugu tamkan Khalid ke tamkar yadda Khalid ke yi wasu lokuta ya ce wannan kuskure ne yasa yau nake a kasar nan da na bari shekaru da dama da suka wuce komai da ke faruwa a nan ina kallon shi ne ta majigi amma saboda mahaukaciyar yarinyar nan nazo nan ba tare da na shirya ba da mamaki baban gida ya kalle shi ya ce nejo a kufule ce ita ka san me take shirin aikatawa ka san bala'in da take neman jaza girgiza kai yayi alamar a'a yana tsare shi da idanu da yatsa ya nuno shi ya ce to kaɗan ya rage ta haɗa yara biyu to kaɗan ya rage ta haɗa yara na biyu waje ɗaya kuma ka sani idan suka haɗu me zai faru dole Khalid zai haɗa da Tima faruwar hakan kuma shine zai bada zai bata lafiya daga duka matsalolinta da madaukakin mamaki baban gida ya ce idan na fahimta kenan Danejo ta hada da Najib wata uwar harara ya watsu mishi ya ce hmm kai addu'ar kar su haɗu da Khalid dan babu wanda zai iya dakatar da shi daga haɗa shi da Tima idan har ya gane dan uwansa ne jinjina kai baban gida ya ce yanzu me abin yi to cike da bada umarni ya ce kai gaggawar mai da auren su kamar yadda na faɗa Danejo kuma zan ci gaba da hautsina lissafi lissafin shi game da ita ta yanda zai gane ba zai iya ba a hankali ya jinjina kai ya ce zan kokarta abdullahi juyawa ya yi a fusace ya shige wani masifaffen ɗakin da ya gama haɗuwa tamkar ɗauko shi aka yi aka dasa a wurin a haka wai gyaran gaggawa ne aka masa saboda sai da zai taso ne ya faɗa gashi nan zai taso hakan ya tashi hankalin hatta mahaifiyarsu na tunanin masaukin da za a ware mishi da kuma abin da zai ci don kuwa a tsarinsu ba shi ba sake dawowa ma kasar nan idan ba abu na kai tsaye ne ya zo ya koma ba yana fita daga nan ɓangaren mahaifiyarsu ya nufa kamar kullum kai tsaye ya shige tare da mai da kofar ya rufe zaune take hakince kan kujera zaman mutum uku kafafunta na ƙasa amma kan filo irin wanda sai a gidan sarakai ake samun shi matashiyar mai aiki ce zaune a ƙasa tana ta faman matsa mata kafafu inda mata ɗaya mai aikin ke tsaye tamkar soja tana miko mata plate ɗin da ke da yankankun mangwarori ita kuma tana sa cokali mai yatsu tana ɗaukowa tana jefawa a baki tun kafin ya zauna suka masa sannu da zuwa da yatsa ɗaya tsohuwar ta musu alamar za su iya tafiya saboda hango damuwa akan fuskar shi barin wurin suka yi a 'yan da ke ko kafin ita kuma ta sake kallon shi cikin wata narkarkiyar murya irin ta tsufa irin wanda ya bada shekaru wanda ya ba shekaru tamanin baya ce da matsala ne Kallon ta ya fuskar shi a ya ce mama wato mama ki sa baki a maganar nan Abdullahi zai yi hukunta ne. kallon shi yi tana mutsu mutsu da idanu dan ba gani take sosai ba musamman ma idan akwai haske sai ta rinka ganin yana a idanunta kuma tsaf ta yarda da aiki da tabarau fatar idanunta daga kasa duk ta jaje sosai kamar sun kumbura alamar girma cikin nutsuwa ita ma a ƙarshen harshen fulatanci ta ce ka yi hakuri ka bi komai a sannu ni me zan iya yi maka cike da damuwa ya sake tsare ta da idanu ya ce mama maganar dawo da auren Khalid fa yake da tsohuwar matarsa ta ya zan iya tirsasa Khalid akan maganar nan cikin ƙwararren harshen fulatancin da ya gama nuna a bakinta ta furta Khalid dai ka rantse ita ta fara ambato sunan a duniya jinjina mata kai yayi ce eh mana kin ga ta yadda kin ga ta ya zan iya dan Allah wallahi a yadda yaron nan yake ba ni ba ko shi da ya haife shi bana jin zai iya saka shi ya maida yarinyar nan dan duk abin da ya sa Khalid ya sake ta washe ganin ranar auren su to tabbas babban abu ne shi yasa na zo wajen ki mama ki masa magana ya bar maganar mai da auren Khalid da Basma ko kuma dai ke kiwa Khalid din magana cike da jigata irin ta tsufa ta ɗago daga kujerarta ta mishi dakuwa da yatsunta biyar ta ce ungonan duk fa cikin harshen fulatanci suke magana sadaka yayi yana ci gaba da murza tafukan hannayen shi dorawa ta yi da in ba sakarci ba yaushe rabon da kaga Khalid a gidan nan ina ce shekara 25 kenan da ya saka fa ya bar gidan nan a zuce bai sake dawowa ba wani irin ciwo ne ban yi ba kaga ya zo duba ni har mahaifinku ya rasu karamar yarka ta rasu sannan kanwarka ta rasa ranta daga karshen nan autarku ta yi ciwo sama da wata biyu kai ka taɓa ganin ya zo ya mana jaje komawa ta yi ta jingina a kujerar ta ce ciwo fa yayi shi da ba ahalin gwarzo bane ciwa fa yayi shi ba ahalin gwarzo bane mu ma kuma mu manta da an haife shi a wannan ahalin sai yanzu ne akan maganar aurensa sai kawai na ce mai da matarsa ta farko kuma dan yana tsoro na ya yarda girgiza kai ta tana murmushi ta ce ai labarin auren shi a bakin mai daura masa gindi muke ji kawun shi ko dan haka ka je ka same shi tayo ya taimaka maka kamar zai yi kuka ya ce mama to yanzu ya zan kenan wallahi ba zai saurare mu ba ina ganin dai ina ganin sai dai mu kare iyayen yarinyar sai mu yi amfani da damar da muka samu ta rasuwar ita wannan din ko ya kika gani da yatsa ta nuna shi ta ce hakan ma wata dama ce ta kaiwa ga nasara na san ba karamin mutunci ke tsakaninsu ba da har ya yadda ya auri wannan wacce ta rasu don haka yanzu ma idan muka bi ta wancan hanyar zai iya yarda ya sake auren ita ta farkon ajiyar zuciya ya sauke ya ce yawa mama yanzu na ji sanyi kuma kin ga shi alhaji mudan duk da yana da mahaukatan kuɗi amma za mu iya watsa musu wasu kuɗin musamman ma iyalan shi hakan zai ba su ƙwarin gwiwar shawo kansa jinjina kai ta ita ce haka ne amma kar ka yi wasa da lamarin kawun nan nashi tunda har ya iya aura masa yarinya marar amfani to zai iya shawo kansa ma ya aura masa mai amfani jinjina kai ya yi cike da gamsuwa ya yace shikenan mama miƙewa ce sai an jima da kallo ta bi shi har ya fita a falon nata da za ta rantse da za ka rantse na wata matashiyar amaryar da yarinyar ta suka gama kukan kare danginsu akan ta tsabar haɗuwa da tsaruwa yana fitowa direban ya miƙe a inda yake zaune ya tunkari mota har zai tunkari inda motar take sai kuma ya dan tsaya ya kalli wani matashi da ke tsaye jikin wata haɗaɗɗiyar karamar mota yana mishi barka da zuwa irin kallon nan na sama da ƙasa da karamin mutum da karewa mutum kallo ya mishi sannan ya kalli direban ya ce waye wancan sai da ya juya ya kalle shi a ladabce ya ce yalla bai nima ban san sa ba amma dai wajen madan jauza'u ya zo ya tsina fuska ya yi, ya sake kallon matashin da sam bayi da wata makusa sannan ya ce tun ina shiga ciki fa na gan shi da girmamawa direban ya ce yalla bai ai ya fi awa ɗaya in ji mai gadi idan kana so sai na fatattake shi ya bar nan Tadi baki yayi ya ce mu je kawai ta kasan idanu matashin ya bi shi da kallo yana jin zuciyar shi na suya sama da awa ɗaya yake tsaye yana jin yana jiran jauza'u amma dan iskanci ta ce ya jira ta gata nan a haka ma wai yau yana ganin ya taki sa'a da har ta iya amincewa da ziyarar shi kuma ta ba da damar a bar shi ya shigo gidan ya zo amma idan ba haka ba ko kofar farko ta gidan ba a bari ya wuce bare ta biyu tashin da mama Fatu ta yi ya sa shi wargaji shirin shi na tafiya babban gida tare da Danejo suka kula da ita har ta ci abinci ta sha ruwa kawo buro kuma ko da yayi sallar azahar ya koma raga bayan ya jaddada wa Khalid ya bi komai a sannu a tsugunne yake yana shafa mata man ɗumi saboda sanyi da gari ya ɗauka gashi kuma har yanzu ana ta yayyafi saboda an shiga watan da ake ganin an fi samun ruwa ne danejo da ke tsaye gaban madubi tana dubo 'yan kunne da za a saka mata kamar yanda ya umarce ta wasu ta ɗauko a cikin wani ɗan gida na robar gautsi ta rufo tana faɗin bandiga shi hannu ya zura zai karɓa sai kuma ya dagata yana kallonta idanun shi har yanzu jajir suke saboda fitinar ɓacin rai wata harara ya gallara mata ya ce wannan ne za a saka musu yanzu kallon yan kunnen ta yi da sarkar su ita dai bata ga wani abu da suka yi ba don haka ta sake kallon shi ta ce bandi suna da kyau fa kallonta ya ce suna da kyau ki ɗau karaf mama am ta karɓe yan kunnen tare da sa kafa ta zungure shi har sai da ya zauna dabar a kasa cikin fada take nuna mishi yan kunnen tana faɗin su zan sa su nake so shashashan banza tafi ka bani wuri a tsanake ya tashi zaune yana kokarin roko dan gidan yace shikenan naji kawo zan saka miki boyewa ta yi a bayanta ita a dole kar ya gani zaune da ta yi kusa da ita tace kawo in saka miki mi mata ta yi hakan yasa ta fara kokarin saka mata kallon su yake yana ayyana ban da rigima kisa sarkar zinari a yanzu sai kuma wata zuciyar ta raya mishi to ai dama dan ta nuna tana so kasiya tana gama saka mata ta kalle ta tana murmushi ta ce kin yi kyau ya fendo mikewa tsaye ya kama hannun mama za su fita falo bin bayan su da nejo ta yi suka koma fala yana zaunar da ita ya kalli da nejo ya ce ki kula zan shiga ciki na dawo jinjina kai ta yi alamar to ya juyo ya koma ɗakin maman shi kai tsaye ban ɗaki ya wuce inda ya tara kayan wankinta a natse ya shiga tattare kafar wandon shi ya cire agogon hannun shi tare da cire rigarsa ya ɗaura a kofar ban ɗakin sannan ya shiga wanke kayan nata a tsanake cike da kulawa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 Shiru ya yi na wasu mintuna sannan ya sauke numfashi ya ce shi kenan kawo shi kenan. Da hannu ya masa alama ya ce mu koma ciki an fara yayyabe. Allah sarki sai kuma ɗaura. na kai kawo ya suka shiga ciki. Amma sai kawo ya lafiya inda Bello mai gadi ya samu mafaka. Kallon shi ya ce mu je kawo